والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله مدوكين سركي أيو قوم قوات جمادى الآخرة أنا شكرا تدبو إيه لهدو لتلاتين دبيار kuma daidai da goma ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiyya za mu ci gaba daga inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka littafin a tafsiratu fi ulumil qur'an a inda muke cikin almabahas al'ashir na goma wanda yake bayani ka abin da ya shafi tartibul ayat na alqur'ani mai girma da kuma tartibul suwar alqur'an yanzu akan abin da ya shafi tartibul suwar muna kan magana ta uku ne ko in ce magana ta uku za mu shiga inda yake shin su jerantu surorin alkur'ani mai girma a yadda muke ganin su a yau sura ta farko fatiha ta biyu bakara ta uku al-imran ta hudu an-nisa ta biyar al-ma'ida ta shida al-an'am har suratul nas jerantuwar su haka shin tawqifiyyin ne ko ijtihadi malai ce akwai maganganu guda uku mun yi magana ta farko mun yi magana ta biyu da izinin Allah ta'ala a yanzu za mu tashi kan magana ta uku mana yace alqawlu salis anna tartiba suwari ka tartibil ayati wal huruf kana bi ta'lim an-nabi sallallahu alaihi wasallam وقد ذهب إلى هذا القول جمهور العلماء قال رحمه الله القول الثالث مغنى تأكو أن ترتيب الصور للي جيرنتو سورة القرآن كترتيب الآيات كما جيرنتو آيين من القرآن من جرمى والحروف كما كما جيرنتو حرف القرآن من جرماني su ya jerantuwar ayoyin ƙur'ani suke su ya jerantuwar harfin qur'ani suke malai ce kana bi ta'alimin nabi sallallahu alaihi wasallam hakan ya kasance ne da karantawar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama annabi sallama shine wanda ya karantar da a ina za a sa aya a ina za a ya harafin yake jerantuwar su tawqifiyun ne jerantuwar ayoyin qur'ani tawqifiyun ne jerantuwar ne sai malam ya ce anna tartibar suwar lalle jerantuwar surori ka tartibul ayat wal huruf kama jerantuwar ayoyi ne da harufa ma'ana kenan shi ma tawqifiyun ne kana bi ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance da karantawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne me bambancin wannan kauli da kauli na biyu kauli na biyu yace illal anfal wal bara'a yace in banda suratu anfal da suratu bara'a wanda yake a wannan kauli na uku babu illa a ciki gaba ɗayan shi tauqifiyun ne sai malam ce wa qad zahaba ila hadha alqawl jumhurul ulama yace wa qad zahaba ila hadha alqawl haqiqa ya malamai da yawa malamai kace dukkanin malamai sun tafi akan wannan maganar me bambancin wannan magana da ida akan magana ta farko da yace ijtihadun min sahaba wa qad zahaba ila hadha kathirun min ulama a can ya ce kathirun min ulama da yawa daga cikin malamai amma nan yace jamhurul ulama ɗaukacin malamai gaba ɗaya sun tafi akan wannan magana na cewar tartibu suwari tauqifiyun ne qala abubakar al-ambari abubakar al-ambari yake cewa أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه في بضع وعشرين سنة فكانت الصور تنزل لأمر يحدث والآية جواب للمستخبر لمستخبر ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الآية والصورة فاتساق الصور كاتساق الآية والحروف كله عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن ما قال أبو بكر الأنباري أبو بكر الأنباري أبو بكر الأنباري أنا cikin manya manyan malamai magabata da suka yi aiki mai girman gaske kan abin da ya shafa alƙur'ani mai girma kusan babu wani babu na ulumul qur'an da abubakar ambari bai rubuta mai littafi su da guda akan wannan matsalar ba abubakar ambari yake cewa zana Allahu alquran ubangiji subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani kullahu baki ɗayansa ila sama'i duniya zuwa ga sama makusanciya sama makusanciya ita ce wannan sama ta farko summa farraqahu sannan sai dinga saukar da shi lokaci zuwa lokaci fi bi'in 20 sana a cikin shekaru ashirin da wani abu bid'in wa 20 sana shekara 20 da wani abu da wani abu shine bid'a wanda yake kuma bid'a suka ce yana fara ne daga uku zuwa abin nan goma ko bakwai kenan shekara ashirin da uku ma'ana shekara ashirin da uku ubangiji subhanahu wataala ya saukowa da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi alqur'ani wannan bayani ya gabata a farko farkon littafi da muke magana kan nuzulul qur'an sai mana yake fa kana suwaru surorin alqur'ani sun kasance a cikin waɗannan shekaru 23 tunazzalu ana saukar da su ne li amrin saboda wani al'amari da yake faruwa wal aya hakan nan ma aya ana saukar da ita ne jawaban li mustaqbilin ba da amsa ga wani da yake neman bayani ana saukar da sura dan amsa tambayar masu tambaya ana saukar da aya don amsa tambayar masu tambaya a cikin shekaru ashirin 23 shine ce li ya hadu saboda wani al'amari da yake faruwa wal saukar da sura kenan hakan nan wala yace wal aya aya ita ma tana sauka jawaban domin ba da amsa li birin ga wanda yake tambaya yastaftunak qul illahu yuftikum fil kalala in imrun halaka kaga sanadiyar saukan ayar ya nuna wannan fatawa kenan da akai hakan nan yas'alunaka anil mahid qul huwa adha fa tazlu nisa ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين kaga duk wannan ya kasance ne ta bangaren tambaya da aka yi shine sanadiyar saukar aya ta alkur'ani mai girma din sai malam yace wa yutifu nabi sallallahu alaihi mala'ika jibril yana tsayar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana nuna wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala mawdi'il aya a inda zai ajiye wannan ayar da ta sauka wa sura kuma da inda zai ajiye zai sanya wannan surar da ta sauka idan sura ce ta sauka hakan nan idan aya ce ta sauka zai nuna mishi inda ayar zai sanya ta a cikin alqur'ani mai girma ko surar inda zai sanya ta a cikin alqur'ani mai girma sai nuna kenan tartib kamar yadda yake nuna mashi inda zai ajiye aya haka yake nuna mashi inda zai ajiye sura sai ma yake fattisaqu suwar haduwar surori kulluwar surori surar abin nan bakara ta biyo fatiha ali imran ta biyo bakara nisa ta biyo ali imran ma'ida ta biyo an-nisa an'am ta biyo ma'ida a'raf ta biyo an'am anfal ta biyo a'raf bara'a ta biyo anfal yunus ta hud ta yusuf ta biyo hud wannan su ne kattisak haɗuwar surori kattisakil ayat kamar haɗuwar ayoyi ne aya ta biyu ta biyo ta ɗaya ta uku ta biyo ta biyu ta hudu ta biyar ta biyo ta wal huruf hakan ma kamar haɗuwar harufa ne na alƙur'ani kullihi dukkan su an nabi sallallahu alaihi wasallam daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ma'ana da haduwar surori da haduwar ayoyi da haduwar harfa kullihi dukkan su daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai mana yace fa man qaddama sura shi Abubakar Ambari kenan yace duk wanda ya gabatar da wata sura ya kai ta gaba aw akharaha ko ya dawo da ita baya faqad afsada nafhum alquran to tabbas wannan ya bata tsarin alqur'ani mai girma ma'ana ya ɗauki suratul fatiha ita ce ta farko kuna ji da ko sai ya kai ta ta zama na a ce ita ce daga ita sai alamtara kaifa yana gana saboda tana da ayoyi bakwai bari ya kai ta wuraren surorin da suke da ayoyi biyar shida bakwai ayoyi biyar shida bakwai sai ya ajiye ta wurin alamtara kaifa din nan ko wajen wailul kulli ya ajiye ta da sai zama da sura farko ta zama ita ce bakara kenan to duk wanda yi haka ya bata tsarin qur'ani mai girma kun lura da kyau ko kuma ce a'a tunda suratu alaq ita aka fara saukarwa bari a fara bayan an nufatiya sai a kawo ta sai kuma a zuwa ta da bakara malam ce duk wanda ya haka ya bata tsarin alqur'ani ne girma wannan maganar abubakar ambari kenan sai mana ya ce wa ƙalin kurmani fil burhan al-kurmani ya fara a cikin littafinsa al-burhan fi tanasib suwar al-qur'an kenan yace tartibu suwar هكذا هو من عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب وعليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين وقال الكرماني كرماني يكشي في البرهان أشكل البرهان يكشي ترتيب الصور جيران السوروري ina fatan mun gane fassarar jerantuwar surori ita ce sura ta farko ta zama fatiha ta biyu bakara ta uku ali imran ta hudu haka dai har zuwa ƙarshe yadda suke a jere din nan huwa min indillah hakan daga wurin Allah subhanahu wata'ala yake fil lahul mahfuz tun a cikin lahul mahfuz domin shi qur'ani cikin lahul mahfuz yake bal qur'anun majid fi lawhin mahfuz ala hadha tartib akan wannan tartibi wa alaihi kuma akan wannan tartibin ne kuna ji da wa alaihi kuma akan wannan jerantuwar surorin ne kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance ya arudu ala jibril kulla sana malaika annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya kasance yake biyo qur'ani yake biyo qur'anin ga malaika jibril a kowace sana yana biya mashi ma kana yajtami'u inda abin da ya kasance ya taru a wurinsa minhu daga wurin shi malaka jibril daman na gaya mana adadin qur'anin da ya taru shi anan sallama yake biya malaka jibril adadin wanda ya taru sai ya biya mashi adadin wanda ya taru sai ya biya mashi ba wai adadin wanda aka saukar a wannan shekarar ba adadin wanda wanda aka saukar tun daga saukarwa ta farko har tun daga ranar da aka fara saukarwa har zuwa ramadanan iya wannan zai biya hakan na hakan na hakan wa aradahu alayhi fi sanati allati tuwfiya fiha kuma ya biya alqur'ani din shi manzo Allah sallallahu ga malaika jibril a shekarar da shi manzo Allah sallallahu ya koma ga Allah marrataini so biyu a watan ramadan dama hakan yana faruwa ne a watan ramadan a kowane watan ramadan manzo Allah yana biya ƙur'ani. da ya taru da aka saukar ga mala'ika jibril so daya a kowane ramadan so daya a kowane ramadan so daya a ramadan din karshe na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya biya su biyu قال رحمه الله وقد استدل الجمهور لمذهبهم هذا بما ثبت في الأحاديث من ذكر ترتيب بعض الصور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما عليه المصائب العثمانية الآن malam ce wa qad istadalla jumhur jumhurin malamai daukacin malamai daukacin malamai ma'ana gaba ɗayan malamai sun kafa hujja mai mazhabihim domin tabbatar da mazhabarsu ta cewar jerantuwar surori na alkur'ani mai girma al'amari ne da yake tauƙifi kamar da jerantuwar ayoyi yake tauƙifi sun kafa hujja bi masabata da abin da ya tabbata fil ahadis a cikin hadisai min zikiri tartibi ba suwar na yanda aka ambaci jerantuwar waɗansu surori an ambaci waɗansu surori a jere ala adi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mimma alayhi masahib al-uthmaniyyah al-an jerantuwar da yake a Qur'anin da usman sai na usman ya rubuta haka surorin suke a yau a su wana jina yadda aka ambaci qur'an surorin ajere a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama hakan nan waɗannan surorin suke a yau a qur'ani na Uthman ibn Affan da ya sa aka rubuta sai malam yace min zalik daga cikin dalilai tunda kaga ya faɗi mazhabar cewar tartibu suwar ka tartibu al-ayat wal huruf kana bi ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallam eh kenan sannan sai kawo magana biyu daga cikin maganganun magabata ya kawo maganar abubakar ambari ya kawo maganar alkurmani fil burhan nau kenan biyu yanzu zai kawo zunzurutun dalili da yake kafa hujjar shi akan haka sai ce min zalika dalili na farko kenan min zalika ma rawahu al-bukhari an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi bani isra'ila wal kafi wa maryam وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من من تلاجي فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة كما استقر في المصحف من ذلك بقتل وأنشان دليلي ما رواه البخاري عن ابن مسعود شين أبن إمام بخاري ريتور عبد الله بن مسعود الله تعالى قال مش يدى أنه صلى الله عليه وسلم للي شي ما زعل الله إرادة أن الله استبتع قال ياتي في بني إسرائيل a cikin suratu bani isra'il suratu bani isra'il ɗaya ne daga cikin suratu isra'il suratu al-isra ana kiranta suratu isra subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawla lunuriyahu min ayatina innahu samiyyun basir ana kiranta kuma da suratu bani isra'il wa qadayna ila bani isra'il fil kitabi la tusidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'ulwan kabira ta bangaren ilimi ya tabbata ta bangaren tunani wai suna ganin ya za a kira ta da suratu bani isra'il surar bani isra'ilawa ai da aka kira ta da surar bani isra'ilawa kamar kaza kaza kaza kaza ne sai suka kafa hujja da hankali wanda yake tunda dalili ya tabbatar ba abin da zai kore an kira da suratu bani isra'il kenan ɗaya ne daga cikin sunayenta suratu bani isra'il sannan idan ya kore kasantuwar ta suratu bani isra'il ya zai da suratu rum ba kun sura ba suratul rum rumawa sura ka abin da ya tabbata ya tabbata fi bani isra'il mu dawo karatun mu fi bani isra'il wato suratul isra kenan wal kahfi ay kahfi tana ta biyo isra'il wa maryam maryam ta biyo kafi wa taha ta biyo maryam wal anbiya ta biyo taha ka gan su a jere annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ambace su yace hunna lalle su waɗannan surori waɗannan surori minal itakil uwal suna daga cikin surori na farko farko da yake sun tare kisoshin annabawa da kisoshin magabata al jam'i ne na al-awwal al-awwal na farko al na farko farko saboda an da ayan fara da yawa bani isra'il kazi maryam a samu uku kenan ko taha hudu al'anbiya biyar sun zama jam'i kenan zai ce min al uwal suna ga cikin surori na farko farko wanda nake sun tara bayanai sosai da sosai wa hunnan min kuma su din nan min talabi me yake nufi da min ai yana ga cikin surori da aka haddace su tun tun tun farko farko surori da aka haddace su tun farko farko sai malam ya ce fa zakara annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ambaci waɗannan surori biyar murattabatan a jere kama istaqarra fil mushaf kamar yadda ya tabbata a qur'ani da muke karantawa yanzu kaga lokacin lissafa annabi sallallahu sai bai yi la'akari da yadda suka sauka ba dan da ya kawo su ne a lissafin yadda suka sauka ba ko fahimci wannan da kyau ko kuma ya kawo su ne a yadda yau mun buɗe qur'ani za mu ga daga suratu al-isra sai suratul kafi sai suratu maryam sai suratu taha sai suratul anbiya sai malam ya yace kenan ashe tartibin tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake me dalilin malam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace su a jere kuma yadda ya ambace su din nan haka suke yau a cikin qur'ani dalili na na farko kenan dalili na biyu وروى البخاري أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد والمؤوذتين فذكرهما مرتبة كما هو في المصحف وروى البخاري كما إمام البخاري يرويته أيضا كما abin da malam isa mana yace kuma saboda shi ya ta hadisin fari domin aidan ismi ne nisa ya zama da tanwini filinsa shine aba ya ibu aizan mazar ɗin shi kenan annahu sallallahu alaihi wasallama lalle shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana awa ila farashi ya kasance idan yazo zai kwanta zo shimfiɗarsa da zai kwanta jama'a kafaihi yana haɗa tafukan hannayensa biyu haka kuna ji da kyau summa fasa fihima sannan sai yayi tofi a ciki in ya tofi fa qara qul huwallahu ahad sai karanta qul wallahu ahad Allahu samad har zuwa karshe wal mu'awwizatayn da surori biyu nan da ake karanta su don neman tsari wata surori guda biyu falaki da nas kaga ya karanta huwa sai ya biyo da falak sai ya biyo da nas surori uku na ƙarshen ƙur'ani yake lissafa su a jere haka yake karanta su a jere kisa malam ya ce fa zakarahuma sai ya ambace su murattabatan a jere kamar huwa fil mushaf kamar da suke a qur'ani a yau in mun bude a jere suke sai nuna kenan inda ba inda ijtihadi ne ba kowace sura suratul ikhlas inda take daban suratul nas inda take daban suratul falaq inda take daban sai nuna malai yake cewa sai nuna ashe jeran tosu din tauqifiyun ne daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama tun a zamanin manzon Allah haka suke a jere sai dalili na uku وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران وروى مسلم إمام مسلم يا رويته أنه صلى الله عليه وسلم قال للي شيما الله صلى الله عليه وسلم ياتي اقرأوا الزهراوين ku karanta surori biyun nan da suke cikakkun surori ko ta sura cikakkiya ce az-zaharawai asalin ta az-zahara'u ce az-zahara kaga alfu yana da alfu mamduda kenan da aka yi tasmiya din sai aka yi ibdal din alhamza ta koma wawun az-zaharawain wata sura ce az-zaharawain al wa ala imran suratu baqara da suratu ala imran sai ya ambace su a jere wannan zina da bakara sai ali imran bai ce baqara ita ce bakara da nisa'i ba ko bai ce ita ce al imran da ma'ida ba sai ya faɗi bakara da al imran yadda suke a jere sai nuna kenan surorin alkur'ani mai girma suna da sunaye daban-daban ana kiranta bakara ana kiranta az-zuhara cewar ana kiranta az-zuhara ya nuna kenan an sakowa da fatima ita a'a har kai daidai ba shi da alaƙa ma da haka abin da za ga ana irin waɗannan wanda wani da yake makaho ne ko duk abin da zan ɗauka sai ce wani ba aya karanta wa alal mauludi lahu rizqu wannan yace wa alal mauludi dalili ne na mauludi kaga dole ne kai takatsan ka yi bayani sosai wajen abin da wani shi yana jin wannan kuma sai ce ai akwai suratul zahara a qur'ani kuma malam yace fa hadhihi al وما شاكلها تدل على أن الصور المذكورة فيها كان ترتيبها مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأحاديث وأن حديثين ما كانت تقول أكو وما شاكلها دسورة حديثين سكي إيرا إيرانسو تدل على أن الصور المذكورة سنة نوني تشيرين سورة دعاك أنبتا فيها سورة دعاك أنبتا أتكي حديثا كان ترتيبها jerantuwar surorin ya kasance musnadan ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an jingina shi ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya ambaci surorin ajiri eh ya ambaci bani isra'il da kafi da maryam da qaha da anbiya ajiri ya ambaci kulhuwa da falaki da nas ajere ya ambaci baƙara da ali imran ajere wannan kun ga ta bangaren addalilul naqali kenan dalili da yake ruwaitaccen dalili dalili da aka ruwaito sai za a dafna ila zalika annahu sallallahu alaihi wasallam qara alqur'ana kullahu bi mashhadin min zayd bin sabit wa anna zayd ikhtarahu abu bakr li jam' alqur'an li quwwati thiqati bi وكذلك وكذلك اختاره عثمان رئيسا لمن نسخوه في المصاحف فيقن أن هذا الترتيب الذي عمل عمله زيد هو ما تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce sai ga dafina ila zalik idan kuma muka kara akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam qara alqur'ana kullah to shi annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karanta qur'ani baki ɗayansa bi mashhadin min zaid bin sabit a gaban zaid bin sabit ma'ana zaid bin sabit yana nan ba rasulullah ya karanta ma zaid bin sabit qur'ani duka zaid yana ji ba a rasulullah ya karanta qur'ani duka zaid yana ji wa anna zaid ikhtarahu Abubakar. kuma lallai shi zai din abubakar duk ya zaɓe shi li jam'il qur'an domin ya haɗa alqur'ani ya yi hakan ne li shi thiqati bi saboda shi yadda shi a abubakar yake da tsananin yarda da shi da tabbas da shi da ya aminta da shi wa kazalika hakan nan kuma ikhtarahu usman usman bin affan ya zaɓe shi ra'isan ya zama shugaba liman nasakhuhu ga waɗanda za su kwafe qur'ani din fil masahif a cikin takaddun da abokar siddiq ya rubuta wannan qur'ani guda kuma Uthman bin Affan ya sa su sake kofowa daga wannan idan muka la'akari da haka tayaqqanna za mu samu yaqini anna hadha tartib lalle wannan tartibin allazi amilahu zaid wanda zaid bin sabit yayi huwa ma talaqahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abu ne da zaid ya rawaito shi daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta qur'ani baki daya kuma zari yana cikin waɗanda suka saurari wannan karatu kenan zari ya ruwaito anasala ya karanta ƙur'anin surorin ƙur'anin a jere ko daban-daban a jere kuma akan wannan sikar da yake da ita ne abubakar ya zaɓe shi ya aikin usman ya zaɓe shi ya yi aikin قال أبو جعفر النحاس المختار أن تأليف الصور على هذا الترتيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث واسلة بن أفقى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وأعطيت مكان التوراة السبع الطوال وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل قال أبو جعفر النحاس أبو جعفر النحاس يتي تشوى المختار زنتم بيفكر في الدليل ya nuna akwai wani zancen kenan eh da ya ce al-mukhtar abin da aka zaɓa ya nuna akwai abin da ba ɗauka ba kenan shine zance na farko da na da na biyu anna ta'alifa suwari lalle surori ala hadha tartib a wannan jerantuwa yadda suke a jeran nan min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ne daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar na ha saboda me ka faɗi wannan maganar sai ce li hadisi wasilata bin asqa saboda hadisin wasila dan asqa asqa ne hadisin yace yace annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a garshi yace uqitu makana tawra an bani matsayin a taura an bani as-sab'a tiwal surori bakwai dogaye su aka bani makofin a taura da aka bai ma annabi Musa alaihi salatu wassalam wa uqitu makana zabur an bani makwafin zabura wacce aka bai ma annabi dawud an bani almi'in surori masu ayoyi ɗari ɗari ko ɗari da wani abu mai kira du wa wakitu makanan inji an bani makwafin littafin injina almasani surorin da suke almasani wanda ba su kai almi'in ba a taura zabura inji sai ce wa fuddiltu bil mufassal an fifita ni akan su kuma da al-mufassal ka lura da kyau jerantuwar ayoyin da muka yi surori da muka yi ya muka jeranta su cewar akwai asabau akwai atuzal ɗaya kenan sai al-mu'min sai al-masani sai al-mufassal yadda muka kawo su malam ya kawo su a jere din nan haka kuma hadisin ya kawo su a jere yace atwal sai al-mu'min sai almasali sai almufassal sai nuna kenan a jere suke ina fata mafahimci wannan da kyau wannan duk ta ɓangaren dalilai kenan a nakali ma'ana yawaitaccen dalili sai kuma dalili ta ɓangaren al'akali dalili a hankalce wa qala sayyidi fil itqan wa ma yadullu ala anna tartiba suwari tawqifiyyin أن الحواميم رتبت رتبت ولاء وكذا التواصيل ولم ترتب المسبحات ولاء بل فصل بين صورها وفصل بين طاسيم القصص بطاسيم النمل مع أنها أقصر منها ولو كان الترتيب اجتهاديا لذكرت المسبحات ولاء وأخر طاسيم النمل عن القصص ما وقال سيوطي في الإتقان al-imam sayyuti ya a cikin littafin al-itqan fi yake cewa wa mimma yadullu ala anna tartiba suwar tawqifiyyun daga cikin manyan dalilan da suke nuna mana jerantuwar surorin alqur'ani mai girma jerantuwar su yadda suke a yau nan aiki ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba wai ijtihadi ne na sahabbai ba ba ko kuma ijti abin da tawqifiyyun ne gaba ɗaya ba in banda suratu anfal da suratu bara a'a gaba ɗaya shi tauƙifiyu ne abin da zai nuna haka annal hawami lalle surorin da suke hamaye guda bakwai ko annal lallai lalle hamaye guda bakwai rutibat wala'an an jeranto su ne a jere kalura lura hamim ta farko ita ce ghafir hamim tanzilu kitabi min Allah al-aziz al-alim غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي طول لا اله الا حاميم تفرقوا كنا حاميم تبيكم ايدك فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون حكى من الشورى حكى من زخرف حكى من دخان حكى من الجاسية حكى من الأعراف ابن حكى من الأحقاف بأعراف أحقاف نوت هنا بكوي آه، ابن غاسر فصلت الشورى الزخرف الدخان الجاسية الأحقاف a jere suke kun sai malam ya ce waka zaffa wasi hakan nan fasiyin guda uku ma'ana shu'ara sai namli sai qasimin su ma a suke kun bai wannan da kyau an jeranta hamaye an jeranta kuma qawasi walam turattibil musabbihat amma al musabbihat ba a jeranta su ba al musabbihat sune wanda suka bude tasbihi subhanallazi asra bi abdihi laylan min al masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير آية فارة تسبيحي hakan nan sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard suratul hadid hakan nan sabbaha lillahi ma fi samawati ma fil ard wa huwa al aziz suratu al hashr tasbihi suratul hashr ta fara tasbihi tsakanin su mujadala kana jina da kyau bayan suratul hashiri sai suratu safi ta fara tasbihi sabbaha lillahi ma fi وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إذا ما تفعل ده تسبيه سكان هشري ده صفي أكو سورة الممتحنة تبارك يا أيها الذين آمنوا ما تفعل تسبيه بقى nau kenan sai suratu abin nan aljuma'a yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fil ardi malikil qudus al aziz al hakim ta fara da tasbihi sai suratul munafiqun ba tasbihi sai suratul taghabun sabbaha lillahi to ga wadannan sunan al-musabbihat daga nan babu wani tasbihi sura ta bada tasbihi suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la kaga wadannan sunan al-musabbihat akwai ta fara da masdari subhanallazi asra tasbihi kenan subhan akwai ta fara da fi'li sabbaha lillah kamar sabbaha lillah ma'ana sabbaha lillah ma fi samawati wal ta hadidi ita gara ga suke gara gwangwarama domin ba ta da ma sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard sauran sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard amma ita ba ta da ma to an ka lura waɗannan akwai da suka fara da fili ma abin da masdari akwai da suka fara da fi'ili madi irin sabbaha lillah sabbaha lillah sabbaha lillah akwai da suka fara da fi'ili mudari yusabbihu lillah akwai da suka fara da fi'il al-amri sabbih isma rabbikal a'la duk waɗannan an ka kallace su ba a jere suke ba ko jere suke su to kaga inda a ce inda a ce ijtihadiyyin ne to da yadda aka jera hamaye su ma sai a jeranta su kun bai ce nan da kyau sai su ma a jeranta su hakan nan kuma alif lamim alif lamim guda shida alif lamim bakara alif lamim ali imran to babu wata alif lamim sai ka zo an kabut alif lamim ahsiban nas alif lamim rum alif lamim luqman alif lamim as to kaga waɗannan hudun a suke waɗancan biyun ajiyar suke tsakanin su kuma ba a jere suke ba sai nuna kaga inda a ce tartib din ijtihadi ne su ma da an jera sun zama bai daya kamar da hamaye suka zama bai daya kamar da qawasi suka zama bai daya hakan nan alif lamra a suke hud abin nan yunus hud yusuf duk alif lam ra ne sai ra'ad alif lam mim ra sai ibrahim alif lam alif lam ra sai hijri alif lam ra kulura alif lam ra yunus da hud da yusuf uku kenan sai alif lam mim ra ra'ad sai kuma alif lam ra surat ibrahim da surat al-hijr aga a sai aka tsofa da mai mimun a tsakaninsu to da inda a ce tartibin ne kenan da sai an gama kawo su duka sai a kawo mai alfilahan nimra a farko ko a ƙarshe kun lura da wannan to haka dai bayanan suke wallahu ta'ala alam sai malam ya ce walam turattibil musabbihat ba a jeranta masu tasbihi ba wala an a jere bal fussila bayna suwariha an raba tsakanin surorin wa fussila baina qasim al-qasas bi qasim an-naml an raba tsakanin qasimin ta suratu da fasin qasim ta suratu ma'ana an raba qasimin guda biyu an raba su don kaga ɗaya shu'ara ɗaya al sai aka sanya an-naml tsakanin su shi za ce an raba tsakanin wannan da wannan da fasin ta namli fasiyin mutum ya biya a gaban malam wani da ya tashi karanta da yake shi ya biya makan sai ce ɗasa a gani haka yake fa in ka ce mutum shi ya biya makan shi ko ba abin ba irin kwanciya da zai yi ba wani ya karanta hamim sai kuma ya ce ainihin sinan kafin in dai mutum ya biya makan shi ba irin abin da ba zai yi ba sai malam ya ce ma annaha aksaru minha tare da cewa gajeruwa ce tana da gajarta kamar ya tana da gajarta mu dubi shu'ara ɗaya na sannan sai mu dubi suratul namli sannan sai mu dubi suratu alkasas qasas a shuara a ƙididdigar ayoyin mutanen makka tana da aya ne 227 tana da cikakkun shafuka guda goma shafinta guda goma ne cicif ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ita suratu shu'ara kenan ta bangaren aya tana da aya ɗari da ashirin da bakwai a girgizar malaman kufa sannan kuma tana da shafuka guda goma in muka je tsasin ta annamli ita tana ta bangaren aya tana da aya casa'in da hudu abin da casa'in a girgizar malaman kufa casa'in da uku ma'ana a ruwayar hafs kenan ta ɓangaren shafi tana da shafi takwas da rabi tana da shafi takwas da rabi domin nan ta fara farkon shafi ne a nan kuma a ƙarshe sai ta yi tsara shida kuma kowanne shafi yana da tsara goma sha biyar ne kuna tare da ni ko yawwa kowanne shafi yana da tsara goma sha biyar ne ita sai ta yi tsara shida kaga bai ta yi bakwai ba kenan sai suratul qasas ta ɗoru ita suratul qasas ta bangaren shafi abin nan ayoyi tana da ayoyi tamanin da hudu abin nan tamanin da takwas a kirdigan malaman kufa in ka lura da kyau ta bangaren ayoyi da namli da ƙasa soce ta fi yawa namli da ya take da ayoyi da casa'in da uku wannan kuma tamanin da takwas to amma ta bangaren shafuka ita suratul ƙasa tana da shafi goma sha ɗaya kawo ko tunda tana da shafi goma sha ɗaya ta ɗori ma akan mai shafi goma balle mai shafi takwas da rabi saboda ita kafas ta fara daga ƙarshen mamlu sai kuma ta ƙare a wancan shafi ɗin in ka hada za ga shafi takwas ne abin nan shafi goma sha ɗaya ne babu su tsira biyu suratu alƙasas take da su to a nan kenan suratu alƙasas ta ɗara suratu shu'ara abin nan suratu shu'ara yawa kuma ta ɗara suratu namli yawa amma a gabatarwa sai a gabatar da suratu a shu'ara sai kuma a kawo suratu namli sai wa kawo suratu al wanda ke nuna maka ashe abin ba ijtihadi bane tawqifi ne dan da ijtihadi ne wacce tafi yawa ita za a fara gabatarwa sannan mabi da ita sannan mabi da ita walau kana tartibi ijtihadiyan inda jerantuwar surorin ijtihadi ne la zikratul musabbihatu wala'a da an ambaci surori masu tasbihi a jere wa ukhra qasim an-namli an namli an al da kuma an jinkirta qasim ta suratun namli akan suratun qasas ma'ana da da aka kawo ƙwasi nun ta shu'ara sai a kawo ƙwasi nun ta ta alƙasas saboda ko da a mafati nasu a farkon su kowace ta fara da ƙwasi amma sai aka raba tsakaninsu sai wanda yake nunawa ba ba bane abu ne da yake tokifi kaga wani shine muka kira shi a dalilu alakali aqli a hankalce kenan malafa malam su eh malam su na kusa ne malam su fa eh ya fito ko قال رحمه الله دام زم تسياني تند يا شي يا فتا سيمي سيما أبني كينا قال رحمه الله والذي يجب أن يصار إليه هو ما ذهب إليه الجمهور من أن ترتيب الصور توقيفي ويكفي أن الصحابة أجمعوا على ذلك حين كتبت المصاحف العثمانية لم يخالف أحد منهم وإجماعهم لا يتم إلا إذا كان ترتيب الذي أجمع عليه أن توقيفه لأنه لو كان عن اجتهاد لتمسك أصحاب المصاحف المخالفة بمصاحفهم لكنهم لم يتمسكوا بها بل عدلوا عنها وعن ترتيبها وحرقوها ورجعوا إلى مصاحف عثمان وترتيبها ما يتي والذي يجب أن يصار إليه abin da ya zama wajibi a ce an tafi a kansa ma'ana malam zai rinjayen mana akan maganganu uku kenan kullum rai ke dawo maganganu guda uku ne kamar yadda ya faɗa magana ta farko yace ijtihadu ne min sahaba magana ta biyu yace tawqifiyun ne in ban da suratu bara'a da suratu anfal magana ta uku yace tawqifiyun ne baki ɗayan sa Allah fata mun gano wannan da kyau to ina son mu lura da kyau tunda abu ne ijtihadi kuma kan lura kowanne yana da dalili daidai gwargwado to abu ne da ba abu ne da za a ɗaga murya akai sosai da sosai ba yadda bai kai ga za a bid'antar da wani bangare akan wani bangare ba kun fahimci wannan da ke ko wanda yake man karkakaf dai ijma'i ya tabbatar da ajira yake halas shikenan babu wani wanda zai kawo wani bayani kuma daga baya ya ce ai kaza za a gaba sura kaza za a gabatar akan sura kaza qala rahimahullah wallazi yajibu an yusar ilai abin da ya zama wajibi a ce an tafi akan sa huwa ma zaba ilayhi al-jumhur shine abin da daukacin malamai suka tafi akai min anna tartiba sura tawqifiyun cewa jarantuwar surori abu ne tawqifi wa ya tafi zai iya wadatarwa baki daya anna sahabata ajma'u ala zalik cewa sahabbai baki ɗayan su sun yi ijma'i akan haka sahabbai baki daya sun yi ijma'i akan haka dan akan haka a gaban su aka rubuta qur'anin kuma aka jeranto surorin hina kutibat al-masahib al-uthmaniyya lokacin da aka rubuta aka kwafi qur'anai da sayyidina Usman ya aika da su zuwa kasashe lam yukhalif ahadun minhum kuma ba wani mutum guda da ya saba akan haka ba da wanda yake musafinsa ya fara da iqra da wanda yake musafinsa ya fara da bakara babu wanda ya saba akan wannan shine wa ijma'uhum kuma ijma'in su la yatimu baya cika illa idza kana tartibul ladhi ajma'u alayhi an tawfiq an tawqif sai dai idan ya kasance jerantuwar surorin da suke ijimai a kansa ya kasance tauƙifi ne li'annahu domin yadda al'amari yake lauka na an ijtihadin inda ijtihadi ne zallan shi surorin inda ijtihadi ne kadai la tamassaka ashabul masahif al mukhalifa bi masahifihim da waɗanda suke da qur'anai da ya saba ma wannan tartibin da sun yi riko da kofin su kamar da Abdullahi bin Mas'ud yake da nashi Baqara Nisa al Imran ko ali bin abi talib yake da abin nan alaq sai almudassir sai nun da sauransu kowane da ya riko da nashi lakinnahum sai dai su lam yatamassaku biha ba wanda ya ce shi nashi kankam ya sani bal ajilu anha sun saki ma wannan ne wa an tartibiha sun saki jerin yadda surorin yake a cikin kwafan su wa ahraquha kuma suka kone su kana jira da kyau suka kone su da sakin da suka yi da ƙonashin da suka yi duk ya faru ne bayan da sayyidina Usman radiyallahu anhu ya hada waɗannan ƙur'ani kuma a gaban shi a gaban sahabban duk aka hada ƙur'anin har Ali bin Abi Talib yake cewa wannan aiki ne na Usman da yake shi kada yake da wannan lada Ali bin Abi Talib ya sallama mai sosai da sosai abin da za ka kanci akan ware Ali bin Abi Talib da magana shi saboda mabiya addinin Shi'a su suna ganin ƙur'anin a jirkice yake to kuma dama wannan shine sanadiyar su dama wannan sanadiyarsu wannan dama mutumin da yake neman barna yake neman ya soke abu ta ko ta ina zai soke ya soke qur'ana ya soke annabin qur'ani din ba abin da bai soke ba abdurrahman bin auf yana cikin waɗanda shi'a ba sa kauna kwata-kwata wataƙila ka ce saboda me ai mahaifiyar shi mahaifiyar abdurrahman bin auf ita ce ta karɓi haihuwar manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ashifa bint amr idan karɓi haihuwarsa ita ce unguwar zoman da anan salama ita ta karɓi haihuwar anan salama daga wani mahaifiyarsa amina saboda kan aka ce maka shi a sai dai addu'a Allah ya tsara al'ummar musulmi daga wannan bala'i din malam yace ba su riko da qur'anansu ba na farko ma sun sake su ne kuma sun kona su waraja ila masabi Uthman wa tartibiha kuma suka dawo zuwa ga masabi na Uthman ibn Afan da kuma jirantuwar waɗannan surori din mana yace wa amma tartibu suwar fi tilawati wal qira'a falaysa biwajibin inma huwa mandubun fa hasab سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها والذي يحرم هو قراءة السور أو الآيات المنقوصة حيث يبدأ من آخرها إلى أن ينتهي بأولها وأما ترتيب السور في التلاوة أما جيران تو السوروني جيران تسورة ألوغة دكتي كراتون قرآني في التلاوة أكراتو والقراءة ألوغة دكتي كرانتاو وني falaisa bi wajibi wannan ba wajibi bane inna ma huwa mandub wannan mandubi ne mustahabi ne kenan fa hasab kadai sawa'un kana zalika fi sala daidai ne wannan ya kasance a cikin sallah ne aw kharijiha ko wajen sallah ne a cikin sallah ko wajen sallah mustahabi ne ka karanta sura in ka karanta ali imran to mustahabi ne in ka taso sai ka karanta an-nisa ba ka koma baya ka karanta bakara ba wallazi au kharija ko wajen sallah a cikin sallah ko wajen sallah ai kaga wannan shi yasa wanda yake fara karatun qur'ani daga yana yake farawa bayan yayi sai yayi falaki a sai yayi nas sai falak sai ikhlas sai masad sai nasar sai kafirun sai kamfar sai sama wanda ke nuna maka ashe hakan mustabi ne da ya fara fatiya bakara al-imran nisa'i daga sama ba mana ce wallazi ya harumu abin da yake haramun ne idan ka ce haramun shine mai sabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi abin da yake haramun huwa qira'atu sura shine karanta sura aw ayat ko karanta ayoyi mankusa a jirkice kullura a jirkice sama a ƙasa haifu yabda'u min akhiriha ta yadda zai fara karatun surar daga ƙarshenta ila an yantahi bi awwaliha har yanzu ya gama da ta ya fara daga ƙarshe ya gama da farkonta ma'ana zai karanta fakara sai ya fara daga la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wani laha ma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل قالوا ربي كيو sai karanta amanar rasul in ya kammala sai karanta lillahi mulku samawati wal har yanzu ya karanta alif lam mim zalika alkitabu la ya sauki to wannan haramun ne lura da kyau ɗaya kenan ko kuma aya ya fara karanta aya daga ƙarshe shi sa ya ce awil ayat mankusa ko ayoyi a jirkice haifu yabda min ha ya fara da karshenta kamar ya fara daga fasun ma'al qawmil kafirin sai ce na ala sai ya dawo har zuwa farkon ayar wannan haramun ne zuzurutu haramun ne shi za ka ji ana da juyayyure yasin akwai yasin mai ribas ma'ana mai ribas shine a turo ta ta baya kenan ai ka san ribas din mota ko to wai shine ma'ana ya san a turo ta ta baya ko qur'ani a kar wannan haramun ne haramun ne duk wanda kaga yana wannan to yana da jirkitacciyar zuciya ne zuciyar shi a jirkita take haka haramun ne karanta qur'ani haka shi yasa kake ganin ana fare ko da mutum ya fara karatu sura sura yake ɗauka ma'ana ya fara daga ƙasa sai ya kai a haƙaf bayan ya kammala suratu muhammad a ga da ya kammala haka daga farkon haƙaf din zai faro zuwa karshen ta in ya kammala sai faro daga farkon zafiya zuwa karshen ta in ya fara sai farkon dukan zuwa karshen ta kaga ture kenan ma'ana yana turawa yana yin sama ko kuma sare bayan ya kammala haka sai ya faro ibisi biyar ma'ana sai ya faro daga wasafati safa sai zai hada sai ya saki duk waɗannan ana yi amma ya ce ya fara daga ayar ƙarshe ya ta turawa ya ta turawa ayar farko ta zama ita ce ayat karshe a karatunsa wannan haramun ne wannan haramun ne wasu suna yin wajen bajinta ya ji cewar yana da ƙwarin hadda wannan baya ciki baya ciki wannan haramun ne qala ibn baqal ibn baqal yace la na'lamu ahadan qala bi qala bi wujubi tartibi suwari fi qira'ati la dakhil as-salah wa la kharijaha bal yujibu an yaqra al-kahfa qabla al-baqara wal hajja qabla al-kahfi mathala ma yace qala ibn baqal ibn baqal yace la alamu a iya sanin mu ba mu san la na'lamu ahadin ba mu san wani mutum ba qala bi wujubi tartibi suwar da yace wajibi ne a jeranta surori fil qira'ati a lokacin da ake karanta su la dakhila sala ba wai a cikin sallah kadai ba wala kharijiha ko cikin ko wajen sallah cikin sallah ko wajen sallah mustahabi ne ba cikin wajibi abin da aka fi so shine in kin karanta alam tara kaifa a raka'a farko to a raka'a ta biyu ki karanta ne ila fi zuwa ƙasa wannan shine mustahabi kun ba mutum ya karanta kuma baya ba ya karanta alam tara kaifa a raka farko raka ta biya karanta inna anzalnahu in yayi haka yayi amma abin da aka fi so shine in ka karanta inna anzalnahu to a raka ta biyu sai karanta ƙasa ba karanta baya ba ina fata mun bincike wannan da kyau hakan na masuroni a raka farko ka karanta ayatul kursi kuna jima da kyau ko ko ka fara daga farkon izifi ka hada da ayatul kursi to a raka ta biyu shin za ka iya komawa baya ka ɗauko daga summun bukmun umin fahim la ya ko la yarji'un ko ko za ka iya ci gaba abin da aka faso shi ne ka ci gaba daga nan inda yake ko da ba daidai waje da inda aya ta tsaya ba misali ka fara daga tilkar rusul tilkar rusul faddala ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa ba'dhum darajat wa atayna isa ibn maryam al-bayyinat hadde zuwa karshe shafi sai ka taso a raka'a ta biyu raka'a ta biyu ka samu karanta amana rasul kai zaba haka ka tsallake sauran ayoyin kenan isa ma yake cewa bal yajuzu an yaqra al kafa ya halatta ya karanta kafi qabala al baqara kafin suratul baqara wal hajj ya halatta ya karanta suratul hajji qabala al kafi kafin kafi masalan misali wa amma ma jaa an salafi min an nahi an qira'at al qur'ani mankusan فالمراد بأن يقرأ آيات السور من آخرها حتى يصل إلى أولها بأن يبدأ بآخر آية في السورة ثم يقرأ الآية التي قبلها ثم التي قبل هذه حتى يختم بأول آية في السورة وقيل لابن مسعود رضي الله عنه إن رجلا يقرأ القرآن منكوسا قال ذلك رجل منكوس القلب أعاذنا الله وإياكم من ذلك وأما ما جاء للسلف أما أبن غير ما جبتا الله تعالى يجب أنصر غفرة من النهي عن قراءة القرآن منكوسا شرعان أكانت القرآن أجركتي معنى سمع كسا فالمراد به أبن أكي نفي an ya tsara ayatul sura shine mutum ya karanta ayoyin da ke cikin sura min akhiriha daga karshe ayar karshe ta zama ita ce ayar farko a karatunsa hatta ya suna ila awwaliha har ya zo ga farko ayar farko a sura ta zama ita ce ayar karshe a karatunsa bi an yabda bi akhiri aya ma'ana ya fara karatu da ayar karshe fi sura a surar kuma ya ƙara al'ayatar lati qabla sannan ya zo ya karanta ayar da ta biyo ta karshe. sun mallake kamar hazi sannan ya karanta wacce ta biyo kusa da ta ƙarshe hatta ya ma bi awwali aya har ya cika karatun surar da farkon ayar fi sura a sura sai ya zama na ayar farko a sura ita ce ayar ƙarshe a karatunsa kila li bin mas'ud an ce ma abdullahi bin mas'ud inna rajulan yaqra al-qur'ana mankusa lalle akwai wani mutum da yake karanta qur'ani a haka a jirkice yana faruwa daga ayar ƙarshe sai aya ta kusa da ta ƙarshe sai ta kusa da ta kusa da ta ƙarshe qal sai abdullahi bin mas'ud yace zalika rajulun wannan mutum ne da yake mankusul qalb yake da juyayyen zuciya zuciyar shi a juye take inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'azana Allah wa iyyakum min zalik Allah ya tsare mu mu da ku Allah ya tsare mu baki da wannan juye zuciya yake da ita ba ganin fanka haka take kadawa da zaran ta kada haka ya kake take bayarwa eh sai ga ana cewa ai ba ta haduwa ba saboda kai abin da ake so karanta qur'ani ba mutum batun mutum ya kware a karatun qur'ani abin da ya zama ya zama duna ya zama duna ya zama gwani a da ya zama duna ya zama gwani ya zama waye ya zama shine karanta qur'ani yadda aka saukar wannan shine daidai ina fatan mun fahimci wannan da ke ko amma ya karanta qur'ani ko ya jirkita qur'ani wannan ba daidai bane subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik